Jama'a masu kallon mu Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan sashi namu mai suna tsumagiya. Tsumagiyar kan hanya fyaɗe yaro fyaɗe babba. Kamar kullum ne muku fatan alkhairi tare da fatan kasancewa da ni ta cikin wannan sashi wanda kuma zan yi farin ciki matuƙa idan ya kasance kun turo mana da comment ɗinku ko kuma kun mana liking idan mutum ya ga yana da wata tambaya ko kuma shawara mai ma'ana zai iya yi mana ita kofar mu a buɗe take har kullum ga masu ba da shawarwari domin ganin mun bayar da ci gaba mai ɗimbin yawa akan wannan al'amari masu kallon mu yau kuma muna tafi da wani muhimmin al'amari wanda kuma na san da yawa daga cikin mata zai ba su sha'awa matuƙa gaya wannan al'amari ba wani abu bane ba illa iyaka kaɗan daga cikin waɗansu abubuwa da suke damun mata musamman ma dai na aure a gidan aure shin menene dalilan da suke janyo wa'annan abubuwan ku biyo mu cikin wannan shiri namu kamar kullum kamar koyaushe domin jin mu ɗauke da hanyoyi da kuma mafita wadda take za ta sama mana hanya managarciya domin mu samu jin daɗin rayuwa ba tare da mun bi wasu hanyoyi da za su kai mu ga ba da yawa daga cikin mata kan ce shin menene dalilin da ya sa mazajen su ba su cika kula da su ba bayan sun yi aure eh gaskiya ne waɗansu za su ce a'a ƙarya ne wa'yansu kuma za su gaskata ne ma'ana za su yadda da abin da nake faɗa idan na ci gaba da bayani a cikin wannan sashi. da yawa za su auri 'yan uwa mata su kai su gida a matsayin ibada kuma kowa ya san cewa idan ka auri mace da cinta da shinta da suturarta da tufafinta gurin kwananta lafiyarta da dukkanin abin da zai sanya jin daɗin rayuwarta yana ka to menene dalilin da zai sa bayan ka aure ta kuma a bisa wa'annan sharaɗa amma ba za ka cika su ba wannan babu shakka yana wa 'yan uwa mata da yawa yana ci musu tuwo a ƙwarya misali wani rabansa da yi wa matarsa tun ta lefe idan aka yi wannan lefe a tunanina na shiri ne na aure to amma kuma bayan an yi lefen ai da akwai haihuwa da akwai sallah karama akwai sallah babba kuma ga masu yin maulidi suna da maulidi ga masu anko suna da anko me yasa maza da yawa ba su damu da yi wa matansu ɗinki ba za ka ga mutum ya auri mace lokacin tana gida amma kuma abin takaici bayan ya kawo ta gidan sai ka ga babu wani kayan arziki a tattare da ita idan wannan laifin ya ƙare shi kenan wasu daga cikin matan sun koka ainin cewar ko da haihuwarsu ta farko da ta biyu da ta uku ba a yi musu kayan barka ba 'yan uwa maza ku yi haƙuri da ni ba wai ina cewa gaba ɗayan ku ba kwayin daidai ba amma abin da nake so na ce shine ya kamata ku tuna da nauyin da Allah subhanahu wata'ala ya ɗora muku da kuma irin yadda kuka nuna cewa kun karɓi waɗannan nauye-nauye yayin ɗaurawa matar ku aure da ku zai yi kyau kuma wajibinka ne ka sauke wa matarka sutura a gidanka waɗansu mazan ka kaset. sama da goma a shekara amma matar su ko ɗaya ba za su ɗinka mata ba amma abu mafi takaici matan kan ce suna sha'awar kullum 'yan mata da suke yawo a titi ko kuma matan wa'anda mazajensu suke musu ɗinkin a yayin da zai kalli matar wani ta yi shar da ita ta saka kaya masu kyau ta gyara jikinta walau a gidan idan ya kai musu ziyara a'a walau a hanya idan ya ganta walau a gidan biki ko a gidansu idan wata larura ta kama. to me yasa kana sha'awar matar abokinka ko matar ƙaninka ko matar ɗan uwanka ko kuma ƙanwarka da take auren wani wanda yake wa matarsa sastara kai ba za ka yi matarka kastara ba tana zama a gida abin tausayi kamar almajira wasu lokuta ma har sai yan uwanta inda suke mazajen su na dinka musu idan sun gaji da ganinta a cikin tsimma za su kawo mata kwance ta saka Allah sarki ina ganin yan uwa maza idan kuka yi amfani da dama da yanzu Allah ya kawo mana zamani da ake samun kaya masu sauki da akwai kaya irin na gwanjo wanda idan aka siyo su aka zuba musu ruwan zafi aka zuba musu detol aka shanya su a rana za a saka su kuma za a yi mu'amala ta yau da gobe da su baya ga wa'annan akwai kaya sababbi ne su a cikin kasuwanni ake sai da su amma suna da sauƙi matuƙa akwai atamfofi leda roba akwai yadijjika masu sauƙin kuɗi iya kuɗinka iya shagalinka wa'inan kayan idan ka sayo mata su ba wani kuɗi ka kashe mai yawa ba idan ka bayar aka je aka ɗinka su idan ta saka kai kanka za ta baka sha'awa to wannan ce ta sa da yawa sai kuke tunanin me yasa idan kun auri matan lokacin da kuka aure su kuna ganin su da kyau kuna ganin su tsaf tsaf amma kuma idan kun aure su suna daina yin kwalliya ko su daina baku sha'awa to mafita ne idan ka samu hali ka ɗan ɗinka mata da ba mai tsada ba yau da gobe yau da gobe ita matan nan in dai ba mahaukaciya ba ce ba ta san kana iya ƙoƙarinka duk ran da ka samu kuɗi za ka siyo mata babban kaya mai tsada ko kuma mai yawa kuma wannan zai ƙara maka san zai ƙara mata sanka ka a cikin zuciyarta za ta so ka da kyau za ta kula da al'amuranka za ta kula da 'ya'yanka kuma za ta ji a duniya cewa ka mayar da ita sarauniya da fatan yan uwana maza za su bi wa'annan shawarwari da na basu su ringa yi su suturu su daina zama kamar almajirai kuma su daina sha'awar waɗansu da ba matansu ba a waje tunda dai iya kuɗinka iya shagalinka to da fatan yan uwana mata ku kuma a naku janibin a ɓangaren sutura kuma za ku yi ƙoƙari ganin cewa an ja kunnen yan uwa maza da su dinga muku sitirin don Allah idan an miki sitira ke ma ki dinga saka yan uwanmu kada ki je ki rinka ajewa sai zaki je gidan biki gidan suna gidan gaisuwa da sauran al'amuran ki zaki je ki ɗauka ki saka ki gayu ki fita wani takan sa waɗansu su ce ba za su yi matan su ɗinki ba da fatan yan uwana maza da yan uwana mata kun ji daɗin wannan shiri namu na tsumagiya kuma za ku ci gaba da bibiyar mu ta wannan sashi mai alkhairi domin sama muku mafita daga cikin abubuwan da ku kuke tambayar mu kuma insha Allahu a shirye muke da mu amsa tambayoyinku kuma godiya muke da waɗanda suke har kullum ba mu comment ko kuma su mana liking. To amma kafin mu naɗe tabarma wannan shiri mai alkhairi kamar kullum sunana Bahijja Malam Kabara kada ku manta da sashen nan mai suna Tsimagiya da har a kullum zai ci gaba da kawo muku shirye-shirye masu matukar amfani faɗakarwa nishaɗantarwa sanya hanyoyin da za ku ji daɗin zaman aurenku da ma zaman gidajen iyayen a ci gaba da kallo lafiya manta ko ku biyo mu a shafinmu na Instagram. Kada a manta idan kai ko ke ba ku mace, ka tabbatar ki tabbatar kun danna alamar subscribe a YouTube ɗinku na Muradi TV ko ku biyo mu a manta idan kai ko ke ba ku ka tabbatar ki tabbatar kun danna alamar subscribe a youtube mu na muradi tv ko ku biyo mu a shafin na sada zumunta na instagram kada a manta idan kai ko ke ba ku ce ka tabbatar ki tabbatar kun danna alamar Sa'ad Aliyu Dango na TV ko ku biyo mu a shafinmu na sada zumunta na Instagram. Kada a manta idan kai ko ke ba kuma ce, tabbatar ki tabbatar kun danna alamar subscribe a YouTube. Namuradi TV. Ko ku biyo mu a shafinmu Instagram. Kada a manta idan kai ko ke ba tabbatar ki tabbatar kun alamar subscribe a TV ko ku a काही खोटे बाबा पटल किचा पटल कोणतं